assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa musulmi mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya guda muna wannan lokaci da za mu ci gaba da wannan daura wanda mun kahara shi tun jiya insha Allahu za a ci gaba da maudu'ai na yau eh, yau muna da tem biyu kenan maudu'i biyu na farko yana yi muna bayani bisa Eh, masul jinni ko kuma mu ce abun da ake ce possession kenan na jinni eh, kamar cutan aljani da kuma sihiri bisa wannan maudu'i eh, dr kamal shine zai muna bayani sa'an nan maudu'i na biyu shine hypertension ana ce mishi da hausa hawan jini da kuma diabetes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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya azarta mu da rai da lafiya da dama ya ba mu ikon halarta wannan mahadara mai albarka muna fatan ubangiji Allah ya tabbatar da mu ya ɗora mu kuma akan daidai sa'annan Allah ya yafe mana dukkanin mu ya ba mu lafiya cikakkiya a abubuwan da za mu duba a wannan lokaci a takaice a gurguje duba da ɗan lallasawa zami tunda abubuwa ne waɗanda idan aka samu masana aka faɗaɗa sai a iya samun satuttuka ana tattaunawa akan su koma watanni amma da duk abin da za mu zai zamanto abu ne wanda za mu ɗan leƙa mu ɗan hango wani abin da za mu iya dogaro da shi domin mu kafa hujja ta yanayin yadda za mu iya kallon abin domin magance shi a farkon mahaƙara an ce za mu magana akan abin da ya shafi masir jini, ma'ana shafa ta aljani aljani ya shafi mutum mace ko namiji ko ma yaro hatta jaririn da ke cikin ciki illa a arjani bata bashi ba tana iya shafar shi farko tukunna shi aljin ma'ana aljani yanayin samuwarsa mun sani cewa allah subhanahu wa ta'ala ya kama suna na aljani nau'i daban-daban ya kira sa da wani nau'in sunan daban a wani wuri wani wurin ya kira su wani nau'in suna daban ayoyi daban-daban suna nuna mana tabbatuwa ta samuwa aljani cewa shin lalle akwai shi su ubangiji wa Taala ya gaya mana dalili da sababi na halittar aljani kamar yadda yake kowanne irin abin da ya zo duniya ko idan ka yakan iya ganin shi akwai amfanin da yake tattare da shi ko kuma akwai dalilin da yake ne. musabbabi ko kuma manufar samar da shi Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi gaya mana manufa ta samar da aljani sai ya gaya mana cewa ya halitta mutum da aljanne domin su bautata mashi wa ma khalaqatul jinna wani insa illa liya'budun kenan da mutum da aljani manufar halittar su ɗaya ce dukkaninmu bayi ne na allah subhanahu wa ta'ala sunan aljani da aka ba shi wannan suna aljin yana da asali a akwai abin da suke nufi da shi idan aka ce aljin daga aljinan ne al-istitar ma'ana abin da ya ɓoya ya sitirta abu ya ɓoya sitirta sai a iya bashi a kalma ta aljin aljani ya sitirta ilmai sun tabbatar cewa akwai aljani ko da mutum bai imani da allah subhanahu wa ta'ala ba ya yarda cewa akwai aljani amma ya sitarta ya boyu ta yadda idaniya ba za ta iya ganinsa ba wannan ya sa wasu su suka yi ɗimuwa ma suke ganin cewa ma kusan daidai yake ko kuma abu ɗaya ne shi da mala'ika wanda kuma mun san abu mai nisa ne ba ma sa haɗuwa a guri ɗaya a dukkanin gurin da mala'iku suke aljane ba sa iya halarta gurin ma gabaki da to wannan kenan a takaice ta yanayin mu tabbatar cewa akwai a ah, samuwar shi aljani tukunna a sai mu tafi kai tsaye zuwa ga shafar aljani aljani zai iya shafar dan adam zai kuma iya cutar da dan adam ta nau'in shafar da zai iya yi mashi kasantuwar dan adam baya ganin shi kuma akwai wata kudura da allah ya ara masa ta iya shafar dan adam ubangiji subhanahu wata'ala yi mana misali da wannan ta yanayin yanda aljani zai iya shafar dan adam zamu iya kafa hujja da fada Allah subhanahu ta'ala. inda yake cewa alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ma'ana waɗanda suke cin riba za su tashi ranar alkiyama suna tangaɗi suna faduwa tamkar masu maye allah ya ce kamar wanda aljani ya shafe shi wannan ya ishe mu hujja ta cewar aljani yakan iya shafar mutum idan aljani ya shafi mutum akwai hanyoyi daban-daban da za a iya bi domin ganewa domin riskar cewa wannan mutum aljani ya shafe shi alamomi daban-daban ta hanyoyi daban-daban abubuwa sukan cancanza daman farkon abin da akan iya ganewa cewa akwai wani abin da ya faru da mutum na cewar aljani ya shafi shi ne a ga wani abu na cutarwa tattare da shi na zahiri domin a duk lokacin da akan iya tsammanin aljani shi ne a ga wani abin da ya canza aljani kan iya shafar bangare na lafiyar mutum a ga wani nau'i na rashin lafiya ya bayyana tattare da mutum sa'annan yakan iya shafar bangare na zuciyar dan adam ya zamanto cewa bugawar zuciyar shi ko gudanawar zuciyar shi ya samu matsala a wannan ɓangare sa'annan yakan iya shafar abin da ya shafi ƙwaƙwalwar mutum ya zamanto cewa saitin hankalin shi da tunanin shi ya canza zuwa ga wani abu daban ta ya za mu iya ganewa za mu gano ta hanyoyi daban-daban mutum ne aqil mai hankali na tsatsi wanda an san shi a ɗabi'a a ma'amulance amma cikin wani lokaci sai ka gani yanayin saitin kwakwalwar shi ya kwanci ma'ana yana yin wasu abubuwa waɗanda yake hankali da shari'a ba za su gamsu da wannan ba to wannan idan bincike ya bincika ya tabbatar da cewa ba illa ba ce ba a kwakwalwar shi ba to yana nuna alama ta cewa mai yiwa aljani ya shafe shi sa'annan abin da ya shafi zuciya nan shaidan ya fi fito da tasirinsa na kai tsaye wanda da ka ga abin za ka gane cewa wannan kai tsaye kawai matsala ce ta aljani misali yawan wasuwasi mutum ya zamanto mai tarin yawan wasuwasi a rayuwa duk abin da zai yi sai ya yi wasuwasi ko mun sai hancin abu da ingancin shi idan aka gaya mashi shi sai ga cewa wannan abin shi fa ba haka ya kamata ya zamanto ba shaidan yakan iya sa mutum wasuwasi hatta cikin addinin shi ya zama cewa yana inkarin ma ingancin ma addinin nashi sa'annan dukkanin wani abin da ya inganta yana kallon shi kamar bai inganta ba yakan iya sa mashi wasu wasi cikin ma'amala dukkanin wani abin da mutum zai yi tsakanin shi da mutane sai ya zamanto cewa yana shakka yana wasu wasi a cikin wannan al'amari da zai sa'annan da muka ce bangaren ibada hatta ga wajen alwallarsa sai ka ga wani saboda illa ta shaidan sai ya yi alwalla a lokaci ɗaya sama da sau uku ba kuma tare da ya gamsu ba hakanan ba zai iya yin sallar da ta kai a biyu ba ba tare da ya samu wasu wasi ko shakka ko kokonto a ciki ba Wannan bangaren wasu wasi kenan hakanan shaidan yakan iya sa maka ya sa wa mutum ƙiyayya mai zafi tsakanin shi da al'umma rashin fahimta tsakanin shi da al'umma rage kallon mutane cewa kowa ma mutunan banza ne kowa ma azzalimi ne bai yarda da kowa ba a rayuwa shi rashin yarda da mutane a cikin mu'amalar rayuwa wannan ma wani alama ce wacce take nuna cewa akwai illa ta damuwa da shaidan ya ɗiga a cikin zuciyar mutum sa'annan rashin son dukkanin wani abu muhimmi kamar misalin addini mutum ya zama cewa yana ƙin addini ƙila da mutum ne jarumi jajirtacce mai ƙoƙari ta yanayin raya al'amuran da suka shafi addinin Allah amma cikin ƙaramin lokaci sai ka gan ya zamanto cewa yana matuƙar ma kyamar abin ko kuma yana nisantar abin ko da bai fito ya faɗi abin a zahiri ba wannan ma a lokacin da irin waɗannan abubuwan suka juya to wannan yana nuna tsananin ƙeya shi da shaidan yana ƙoƙarin zamar da shi daga bin addinin allah subhanahu wa ta'ala hakanan shaidan yakan iya shiga ha kawai ba na sihiri ba ya tsakanin al'ummar da suke da soyayya kawai idan ya so shafar mutum ta wata sigar sai ya zamanto cewa dukkan waɗansu ma'amaloli na alkhairi da yake yin ta da mutane na alkhairinsa sai ya shiga tsakani ya rika muzan tashi, yana aibata shi a cikin zukatan al'umma yana kuma nisanta shi daga ma'amalanta al'umma wannan ma dukkaninsu alamomi ne waɗanda suke nuna cewa akwai matsala ta shafa aljani tattare da mutum abin da ya shafi lafiya a kowanne irin ɓangare na jikin ɗan adam shaidan yana da dama da allah ya ara masa wanda zai iya taɓa wata gaba ta jikin ɗan adam gaba ke da ya tabbata a hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ce mana inna shaitana ya jari mini bini adama majaril dam ma'ana haƙiƙa shaidan yana gudana a cikin jinin mutum kwatankwacin yadda jini yake gudana a cikin jikin dan adam duk lokacin da aka ce shaidan yakan iya shiga jikin dan adam har ya gudana kwatankwacin jini to lalle zai haifar da matsala mafi girma duba da cewa shi shaidan asalin gaba shi da mutum tana da tushe da asali tun daga babanmu annabi adam alaihi salam tun daga nan gaba ta samu asali tsakanin a ah, shaitan da mutum wanda yake ganin cewa ya lashi takobi yi wa allah alkawari ya yi rantsuwa a gaban ubangiji cewa sai fa ya halaka yan adam gabaki daya to zai iya biyo ko ta wace irin siga da kuma kowace irin hanya domin biyan bukatunsa lokacin da duk aka ce ga rashin lafiya ta samu mutum nau'in rashin lafiya daban-daban kusan kowane irin nau'i na rashin lafiya zai iya faruwa sanadiyar shaita amma ta yaya za a iya gane cewa wannan rashin lafiyar rashin lafiya ce ta jinya sahihiya ko kuma a'a wannan rashin lafiyar rashin lafiya ce wacce shaidan ya farar da ita akwai hanyoyi daban-daban rashin lafiyar da take faruwa ta hanya sahihiya akan iya gane ta ta hanyoyi daban-daban hanya ta farko hanyar yin au a duba manazarta su tambayi mutum su iya riskar abin wanda za a iya ganin ƙwayoyin cututtukan ko kuma za a iya idrakin a eh, lallai wannan abin zai iya faruwa ta wancan sababi wannan kenan idan ya zamanto cewa rashin lafiya an bincika ta an ga cewa wannan rashin lafiyar abubuwan da aka sani na sababi da suke haifar da ita ba ta da alaka da su to wannan tana iya yiwuwa ta bayu zuwa cewa shaidan ne ya farar da ita a jikin ɗan adam wannan kenan a hakanan yawan fushi a ga mutum ko da wani lokaci zuciya shi tana ɗaukar zafi dandanan dandanan komai kankantar abin mutum yana ɗaukar zafi a cikin shi wani ma yana nuna cewa alama ce ta a illa shaida hakanan watsar da abubuwa hatta waɗanda suke muhimmai na rayuwar duniya za ka ga wani mutum yana harkokin shi masha Allah gunin sha'awa amma a lokacin da aka ce ya sami illa ta shaidan sai zamanto cewa ba zai iya gudanar da irin waɗannan abubuwan bayan da ya kamata sai zamanto mutum kasalalle mai nauyi mai yawan barci mai yawan nisantar al'umma haka da alamar nisantar al'umma ma tabba alama ce ta cewa mutum yana tattare da matsala ta shaiɗa ya zamanto cewa mutum baya son shiga mutane shi kullum ya fi son ya rika kaɗaita shi kaɗai wannan ma alama ce ta nuna cewa tabbas mutum yana da matsala wacce take iya ba yiwuwa zuwa ga cewa shaidan ya shafe shi to mun ce dan lasawa za mu a za mu iya rigakafi ta yanayin yadda mutum zai iya samun kariya daga illolin shaida ai mun san rigakafi ko ma'ana ka nemi kariya allah subhanahu wa ta'ala daga illar wani abu kafin faruwar shi kamar yadda muka sani cewa riko da littafin allah da sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne mafi girman magani wanda yake kare mutum daga illolin shaidan da zirya shiga baki da babu wani abin da yake sama da wannan ko ma kusa da shi sai dai ƙasa da shi mafi ƙasa domin a duk lokacin da mutum ya zamanto mutumin kirki bawan allah na gari mai kiyaye dokokin allah subhanahu wa ta'ala to tabbas allah zai ba shi kariya ta mala'iku a duk lokacin da aka ce mutum yana da kariyar mala'ika ta tare da shi to ya fi karfin kowace irin halitta hatta dabbobin daji domin ya tabbata a ga wani sahabi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya gama da zaki ya taso mashi haika ya ce ya asar ma'ana ya ce ya kai zakin nan aini din nan dan aiken dan aiken Allah ne haka na zakin ne ya kwanta sai zamanto ma mai shirye da shi zuwa ga hanya wacce za ta sadar da shi zuwa ga inda zai shi me ya kawo wannan tsabar tsantsar riko da Allah subhanahu wa ta'ala da riko da sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan dabbar da ke dawama yunwa cikinta da haukanta yakan iya zamantowa ba komai ba a lokacin da ta haɗu da bawan Allah na kwarai balantana wani aljani lallai kam mu sani cewa yawan karatun alkur'ani kariya ce mafi girma daga sharrukan shaidanu ga baki da lallai ne ga dukkan wanda yake so allah ya kare shi daga sharrin shaidan ya sama wa shi waɗansu lokuta waɗanda zai zamanto cewa waɗannan lokuta yana kusantar littafin allah subhanahu wa ta'ala domin nazarta da karanta sanan addu'o'i daban-daban wanda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana ta bakinsa mafi tsarki sukan kare mutum matukar kariya daga sharrukan da suka shafi aljanu Ina ga irin waɗannan abubuwa a matsayin na musulmi ba a da buƙatar misali ko tun daga sunan nan barkatai ayoyin alkur'ani na ga nan barkatai na to alhamdulillah a daga misalin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a mun sani cewa hadisi ya tabbata maki sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa dukkanin wanda ya karanta dukkan wanda ya karanta ayatul kursi to a ala ayi hala a ci gaba kawai ko to alhamdulillah ba ta ne ko hmm. mun sani cewa karanta ayatul kursi safiya da maraice wani kariya ce daga sharrin matsala ta shaidanu hakanan daga cikin misalan za mu iya kawowa mafiya kusa abubuwan da mutane suka iya saba karantawa ko kuma suke karanta a koda wani lokaci su ne dai mun za mu sake riƙewa hannu biyu domin samun kariya daga allah subhanahu wa ta'ala domin a duk lokacin da aka ce ga addu'a wani lokacin mutane ba suka tsare su sabuwar addu'a to kuma shi addini ba haka yake da bukata ba mafi girman abin da ake da bukata a yayin addu'a shine imaninka matukar kai ka samu imani ka samu gasgatuwa a cikin al'amarin abin da kake roƙon ubangijinka to sha Allahu za ka samu ijaba a cikin addu'a ka koya ka ita matukar sunan Allah subhanahu wa ta'ala ka ambata an gane da haka nan karanta irin sa'atul kursi sa'amanar rasul sa'addu'o'i daban-daban ga sunan ma ni ina ganin cewa ga su muslim nan abubuwa sun tattaro na addu'a daban-daban daban-daban ko sun tattaro kala daban-daban na addu'o'i waɗanda idan mutum ya lazamce su to sha Allah zai samu kariya daga matsaloli na shaidanu bayan addu'a akwai rigakafin mutum da zai yi amaliyan domin neman kariya daga sharika na shaidanu akwai gurare waɗanda suke sanannu an sani cewa waɗannan gurare matattara ce ta shaidanu masu cutarwa kamar irin su ban ɗaki maki sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yin addu'a yayin shiga ban ɗaki domin a ban aljanu masu cutarwa wannan dandalinsu ne matattararsu ne haka nan lokacin da mutum zai shiga wajen guri da ya shafi kamar bola-bola mazubar shara shi ma guri ne wanda ake da bukatar neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala a yayin shige shi haka nan a lokacin da duk mutum zai tsare ta jikin shi ma'ana zai cire tufafin shi daga cikin jikin shi to a wannan lokacin shaidan yakan iya samun dama a tattare da shi shi ma lokaci ne wanda mutum zai nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala haka nan lokacin da mutum ya kaɗaita da iyalin shi shi ma lokaci ne wanda ya kamaci mutum ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala da neman taimakon allah subhanahu wa ta'ala da sa albarka a ciki waɗannan wurare ne waɗanda ake neman a neman kariya daga allah subhanahu wa ta'ala to ala ya hala gurgujen dai bayan rigakafi akwai hanyoyin magani idan ya zamanto cewa ga illa kuma ta samu mutum a zahiri ya zamanto cewa ga abin a tattare da mace shaidan din ya shafe shi alamomi sun bayyana yanayi ya nuna cewa wannan mace ne akwai matsala ta shafar aljani a tattare da shi to ya za a magance hanyoyin magancewa ta fuska biyu ana ilaj bil qur'an ana yi bil ashab ma'ana alqur'ani da sunnatar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su ne mafiya girman abubuwan da suke iya kura aljani a jikin ɗan adam matukar an bi ta hanyar da ya dace wanda wannan hanyar da ya dace din shine mafi girman ma saɓani da ake wanda alal haƙiƙa imanin nan shine gaba da komai da komai gaba ke da idan haɗa ka samu mutum tsarkakakke mutumin kirki mai imani tabbatacce ga hanya Allah su subhanahu ta'ala ya karanta mutum alqur'ani to za ka gani cewa shaidan ya rabu da mutum kwata-kwata da yawan lokaci kuma mutane suna ɗaukar a karanta masu alkur'ani a ji shaidanu suna ihu suna ƙara ko shine mafi girman al'amari a ba shine mafi girman al'amari ba da yawa mafi girman al'amarin ma shine a karanta ma ba a ji ƙara wani shaidani ba saboda lokacin da bawan allah na ƙwarai yake karanta alkur'ani to mala'ikun Allah suna halarta wajen a duk lokacin da aka ce akwai mala'ikun Allah a wajen to samun wani ne iya halarta wajen abu ne mai matukar wahala ba zai iya halartowa ba da haka wannan sai zama dafa iya zama kariya a tattare shi wannan mara lafiya, Allah ya ba shi kariya ta mala'iku tattare da shi da aka bujurowar ba shi ne aula ba duk da bujurowar shi ma yana da kyau amma ba shi ne kuma aula ba a wannan kenan sai bangare na ashab ma'ana na itatuwa tunda wannan duk abu ne wanda an san shi mafi abin da yake da karancin sani shine ya za a mayi ilaji din bil ashab shine abin da yake da karancin sani tattare da mutane dan ya ganin cewa wannan abin da mun biyo ne da mun dai biya dai kawai dai ya zama to wata shimfida amma duk wani abu ne wanda mutane tuni sun san menene to hanyoyi daban-daban da za a iya bi tattare da itatuwa da tsirrai da Allah subhanahu wa ta'ala albarkashe mu da su za a iya bi hanyoyi daban-daban domin korar aljani daga jikin ɗan adam a cikin abubuwa masu tasiri duk da za mu faɗi kaɗan daga ciki wajen raba mutum da matsala ta aljani kowane iri akwai wani ƙaru wanda yanzu an ɗabbaƙa shi ya zamanto wani abu na musamman ana mai mazubai daban-daban akan iya samun shi kuma a ko'ina ana ce mai hiltiti ko hanteti mun san cewa wannan karo kusan ma'aruf ne wajen ƙoƙari wajen albarka da allah ya sa mashi wajen a fitar da aljani a jikin ɗan adam bayan shi akwai turarurruka da akan yi amfani da su waɗanda a tsari na halittar shaidanu ba sa son ƙanshin irin waɗannan turarurruka su ma suna tasiri irin su misk suna tasiri wajen miski eh, suna tasiri wajen na? kusan duka biyan duka biyan suna yi wajen mm, banda baki mm, duka suna da tasiri wajen magance ita irin waccan matsala din da za a samu mutum yana fama da matsala ta aljanu a samu shi wannan garin hantete din a samu wancan miski din fari a samu ma'uwardi a ɗebi ma'uwardi eh. Mm. a samu ma'uwardi idan aka samu garin hanteti sai a samu wancan farin miski sai a zuba a cikin shi a cakuda idan aka cakuda shi sai a samu ruwan wannan ma'uwardi sai a zuba sai a cakuɗe su gabaki baki ɗaya a mutsike su su zamanto abu ɗaya a kwaba su kenan kwabawa ba kwabawa mai laushi ba kwabawa mai tauri yadda za su zamanto cewa sun yi tauri yadda za a iya luliya su si miski a hantati gari mm. hantati ko hiltit hantit ko duka ne eh. to da za a cakuɗe waɗannan abubuwan guri da a samo garin hantati a samo a miski fari na ruwa nike nufi ba na na sanin kuna da na gari sosai na ruwa nike nufi eh a zuba shi a ciki to turaren miski fari ba mm. Mm. a haɗa sa wuri ɗaya idan aka haɗa su wuri ɗaya sai a samu wancan da sai zamanto kamar wani ruwan kwabawa ne shi wardin sai wardin ya zamanto kamar wani ruwan kwabawa ne eh? sai wardin ya zamanto kamar wani ruwan kwabawa ne da shi za a kwaba idan a kwaba za a kwaba shi da tauri yadda za a iya ɗiba shi a luliya shi an gane sai a kwaba shi da tauri ya yi tauri haka yana za a iya ɗiban shi a luliya shi an gane idan aka luliya shi sai a shanya shi a guri mai kyau inda zai iya bushewa in ya kwana ya wuni zai iya bushewa raƙayo ya zamanto ya tsane cikin shi to wannan akan ɗauke shi a riƙa yin turare da shi ana iya luliya shi kamar luliyin da bai wuce kamar girman haka ba an gane shi za a ɗauka a rika wa mara lafiya wanda aka tabbatar da cewa matsalar shi ta aljani ce da safe a tirara mashi lokacin da yake yin tiraren ya bude bakin shi ya rika shakar wannan hayakin na tiraren yana shiga cikin cikin shi safe yi dare yi an gane da safe bayan an yi wanka kafin a fita a turara wannan da daddare za a kwanta bacci a turara wannan to sha Allahu matsalar shafa aljani ko da irin wancan aljanin mai wahalar rabuwa da mutum ne irin wanda ake cewa ashik cikin nufin Allah ta wannan hanya akan iya samun lafiya cikakkiya idan ya zama to cewa an yi wannan harin akwai hanya kuma ta biyu wacce za a iya taimakawa nan kuma wajen ƙone duka wani aljani shi ma wanda yake ɗamfaruwa zuwa ga jikin mutum ta hanyar amfani da man zaitun da man habbatin sauda'a da man a tafarnuwa waɗannan mayamayan idan aka haɗa su a wuri ɗaya eh? a sa cikin su ko? aha akwai kal abiyad eh, ma'u kal kal hmm. abiyad hmm. hmm. to alayi hal idan aka haɗa waɗannan abubuwan ma'ukal zaitu zaitun zaitu habatu sauda zaitu thum aka haɗa su a guri ɗaya aka cakuɗa su waɗannan ga wanda yake fama da matsalar shafa aljani zai amfani da su ta fuska biyu ga baki ɗaya za a iya ɗibar su ƙaramin cokali ɗaya a rika sha da safe kafin a ci komai wannan yana ƙone dukkanin wata ƙwayar cuta wacce aljani zai iya haifarwa a jikin mutum sannan ya ka na ƙaramin cokali ɗaya ba kafe spoon ɗin nan a gama su guri ɗaya ba sosai wannan zai iya ƙone dukkanin wata ƙwayar cuta da aljani zai iya bari a cikin jikin mutum kuma zai iya buɗe wasu jijiyoyi da shaidan zai iya riƙewa a cikin jikin ɗan adam na bayan sha na faɗi sha zan faɗi shafawa ma ana shafawa a gen na eh sha guda ƙarami ba ƙaramar sha ba kafe spoon mhm. to bayan sha da ake iya yi na cokali ɗaya za kuma a rika shafawa bayan mutum ya sha wannan ƙaramin cokali ɗaya da safi kafin ya karya da yamma ma kafin ya ci abinci da sha ƙaramin cokali ɗaya haka nan sai ba za a hada da zuma ba haka nan sai ya rika shafe jikin shi baki ɗaya da wannan abin na safe da yamma safe da yamma so biyu kawai a wuni safiya da maraici to sha Allahu yin haka yakan taimakawa sosai wajen kawar da matsalar da shafi shaidanu iya wannan kadai idan da za a rike shi a bashi himma a matsalar da shafi kowanne irin shaidan ne za a iya kai shaidani a jikin mutum ta wannan hanyar kuma ya rabu da shi matukar rabuwa sai dai abu ɗaya kawai da za mu iya sani shine su shaidanu a lokacin da suke su biya bukatar sa a jikin mutum suna da matukar naci za su iya rike wuta tsawon lokaci idan kai ka fara ka dan samu lafiya kwana biyu uku ka fara idan ka bari to shi kuma zai iya dawowa da haka nan duk lokacin da aka ce ga wani magani ya shafi bangare na shaidan kuma ya zamanto cewa matsalar da shafi shaidanin ta bayyana a jikin dan adam to ana da bukatar a yi wannan abin tsawon wasu kwanaki masu yawa ta yanayin yadda abin zai zamanto jikin mutum mun sani cewa yanzu shi wancan haitirare da muka ce a rika yi na wannan haɗin na hilcit ɗin an gane to shi wannan idan ya zamanto mutum ya ɗauki tsawon kwanaki yana yin shi to abin yakan zama kamar wani yanayin iska ko yanayin numfashi mai fitowa daga cikin cikin shi iya shi wannan numfashin wani shaidan da zai cutar da shi ba zai iya tunkara wannan iska da take fitowa daga cikin cikin shi ba a duk lokacin da ya shaƙi numfashi saboda wannan shaƙar da yake na wannan hayaƙin da yake jan shi zuwa cikin shi to duk lokacin da zai fitar shi kuma wannan ƙanshin ko warin ko yanayi din na wannan abin yana matukar laharta aljani shi baya son shi sarke shi yake ya makare shi ya zama to cewa shi ba zai iya wani kuzari ba a lokacin to mu ta dauki tsawon lokaci yana yi zai zama to cewa ya zama kamar akwai wani asset a tattare da shi a cikin shi mai fitowa wanda idan shaidan ya shaka shi kuma zai zama illa tare da shi da haka akan san a yi tsawon wasu kwanaki masu dan yawa hakanan shi wannan shafin idan ka da shafawa tsawon kwanaki mun sani cewa mai yana ratsa fata ya ratsa ya shiga cikin jiki sosai yadda ya kamata ko to wannan ma zai zama jikin mutum zai zama to cewa in ya samu tsawon lokaci yana yi zai zama to cewa ya samu wata kariya da daddiya wacce shaidan ba zai iya tasiri a jikin shi ba muna fata an gane to tsallaka za mu yi a gurguje duba da yanayin lokaci zuwa ga sihir tunda an ce abubuwan biyu za a yi a sihir Ɗan uwan ɗayan kenan ko domin sihiri yana da alaƙa ta kusa da shafa aljani da yawan sihiri baya yiwuwa ma sai an haɗa gwiwa da aljani ko mai shi ya sani ko mai shi bai sani ba a wani lokacin ma mafiya yawan masu sihiri ma ba su san ma cewar wata inkiya ce ba ko wata aidiya ce ba ko wata hanya ce ba kai tsaye ta wani aljani da ya bada domin in kai kaza da shi da zuriyarsu su ne kadiman kaza za su yi maka kaza wani abu masu sai ga ɗauke shi ma tamkar al'ada ko yanayi ko wani tabbaci ana ganin cewa in an yi kazan kaza ne kawai ai wani abu ne kamar tabbatacce na cirali kuma ba haka bane ba asalin abin daga shaidanu ne mun sani cewa alkur'ani ya ambata mana sihiri a gurare daban-daban daga cikin aya da zamu iya kafa hujja da ita akwai inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa taba'u ma tali shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babila harut wa marut yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mara wa zawjihi wa ma hum na bihi min ahadin illa bi idnillah haƙi zuwa dai ƙarshen aya dai Allah ya kawo mana bayani na sihiri da kuma suwa ne ma suka sanar da sihiri ko kenan Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa shi fa ubangiji ba shi ya sanar da mutane sihiri ba kuma bai koya masu sihiri ba hasali ma bai turo waɗansu mala'iku ba da waɗansu ke neman su tabbatar da cewa akwai wasu mala'iku da aka turo suka zo su sanar da mutane sihiri ubangiji ya kore wannan ya ce to bai saukar da haka ba kawai abin da ya tabbata shine walakin na shayati na kafaru yu'allimuna nasa sihira shaidanu kangararru kafirarru yan ta'adda su ne suka sanar da mutane sihiri kenan sihiri asalinsa daman daga shaidanu yake suka yi amfani wata hanya ce faffada ta shaidan shi da zuriyar shi la'anatullahi alai wanda suke bi domin halaka al'ummar manzan allah sallallahu alaihi wasallam sihiri ya kasance a cikin mu. amma da yawan mu ma ba san girman hadarin shi ba sihiri yana da hadari mafi girma za mu gane hadarin sihiri ta hanyar duba da hukunci na shi sahir ma'ana shi mai sihir menene matsayin shi a addinance idan an same shi menene hukuncin shi a addinance za mu ga girman abin idan muka duba irin wannan abin. saboda addinin mu na musulunci addini ne na tausayi da rangwame da afuwa da yafiya amma babu wani hukunci da aka tsaurara aka kausasa irin hukuncin mai sihiri da kuma wanda ya je wajen mai sihiri ya fi kowanne tsauri yau duk ta'addancin da mutum yake a cikin addinin musulunci idan ya ce ya musulunta ko kuma ya tuba ya daina to akan karɓar tuba shi a aminta da ita kuma a yafe mashi ba za a yi mai haddi ba amma banda mai sihiri mai sihiri ko ya tuba matukar kamo shi aka ya nuna ya tuba fa ya daina ba shi da wani hukunci a zance mafi rinjaye na malamai illa a kashe shi shine hukuncin shi kai ko da a kankin kan shi ma kawai ya tuba ɗin kafin ma a kamo shi ya ce ya tuba ya daina to zance mafi rinjaye ga malamai shine kawai ya dai taɓa yin sihiri e ya taɓa yin sihiri to a kashe shi saboda kashe shin maslaha ne ga al'umma saboda sihiri yana da matukar ƙarfi wajen halaka al'umma da raba su da ubangiji subhanahu ta'ala da nisanta su da rahamar allah subhanahu ta'ala saboda wani abu ne na zahiri kuma abin asalin shi tsinanne ne la'antacce ne Allah baya son shi baya kauna mai kusanta shi amma sai mace ga kamar akwai romo da amfani a zahiri a tafin hannu to wannan sai ya sa mutane suke ta zarmawa wanda har yanzu mu a nan kasar mu Nijar da Najeriya duk abu ɗaya ne na tabbata mafiya yawan abubuwan da suke a Najeriya su ne a Nijar a najeriya masu sihiri sun zamanto manyan mutane suna hawa manyan motoci suna yin manyan gidaje ba zan iya nuna ko gidan mutum ɗaya ba a nijar amma na tabbata wallahi anan ma haka ne kowa su ya su ne manyan mutane in sun wuce ala ta mala ko in sun fito ala a hanya ko kuma bokaye ne tsinannu ne la'antattu ne yan wuta ne kafarai ne Eh? amma kuma an ɗauke su su ne mutane kaga wannan mafi munin muni ne a cikin al'umma to da yawa abin da ke faruwa mutane ba sa iya gane masihirta sahirai ta hanyar da ake gane su abin ne ya canza zane rawar ta canza zane an zamanantar da abubuwa ma'ana da aboka sai ya tafi dawa can daji bakin gari sai ya bukka sai ya nemi dan wani warki sai ya daura a jikin shi ya nemi wasu yan karike ta karike kamar mahaukaci kamar ba mahaukaci ba haka sai ya zauna sai masu neman shi su je can su same shi a dawa yana haukan shi yana buge bugen shi amma yanzu ya tsaftace jikin shi ya wanke ya goge ya sa hula ya sa takalmi ya shigo babban mota dan haka nan ba za a gane shi ba ya canza gani ake kama alaga ta malami kuma da in kana zuwa wajen boka da surkulla zai fara maka sai ya fara kama wasu ɗalasamai da wasu bara'izai da wasu wane ne yana karantowa amma yanzu kana zuwa wajen shi ma sai ka ji sa qira'atul qur'an wai yana ji shi ma malam ne mu wallahi kafiri ne an gane to hanyoyin da za a ba iya gano su ne sai hanyoyin suka bata da sun fidda kansu daban suna da hanyar su daban ana iya gane su faran daya amma yanzu sai suka bace cikin malamai yanzu akwai mutumin da da ka je wajen shi kawai qur'ani zai dauko sai ya buɗa maka kana zuwa a salamu alaikum eh wa alaikum salam a ai salamatu ce a gidan haruna sannin ki da zuwa kuma qur'ani ne gaban shi bai fasan sunan ki bai taba ganin ki ba ai kin zo ne da bukata kaza kuma qur'ani ne a gaban shi kin zo da bukata kaza to an yi kaza ne an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai ki ji eh kusan duk kwatankwacin abin da dai yake damun ki ne yake fara an gane a ce a ah, ai wannan malami ne ai wallahi kawai ƙur'ani ma kawai yake budewa wallahi ƙur'ani yake budewa to ko da wasa ko da gangan ko da kuskure in dai har mutum zai faɗi wani abin da baya na aka yi shi kawai giredin boka ne giredin boka ne na gaske waya gaya mai eh? waye wanda ya gaya mai idan mala'ika ne shi ko allah ne shi yana rabuwa biyu ne ko ya je gurin wa ya gaya mai to kadiman shi kadiman shi ne suka gaya mashi ko sun sato saboda su kadimai irin waɗannan ba wai mutane ba ma sun ma bar mutane sun bar duniya ma sun tafi ma suna sato maganar allah ƙul'ani ya tabbata mana da wannan ko? eh to wa anna kunna naqudu min ha maqaida lisam faman yastami'u al'ana yajid lahu shahaban rasada ko to kun gani to maganan mutane dan sun wanda ya tafi sato magana Allah eh sukan tattaka juna su tattaka juna su tafi sato magana Allah wannan ne mafi girma ko sato maganan mutane me mafi girma a ciki ya tabbata suna sato magana Allah to me mafi girma mafi sauki ke sato maganar Allah ko sato maganar mutane sato maganar Allah shine mafi girma sato maganar mutane shine mafi sauki domin tare da su muke rayuwa a wannan duniya waccan duniya ko ba duniya su bace ba amma ba su yafe ba sun je sun sato wani abu da haka nan duk lokacin da aka ce ga wani mutum zai faɗi wani abin da baya na aka yi shi wallahi ko mun rawanin shi boka ne giredin boka an gane kuni siffa ta da kar tarin qur'ani a ɗakin mutum ya burge ku matukar zai faɗi ayi jiyan nan kaza aka yi da kaza ai gobe da jibin nan idan ba a yi kaza ba kaza ne za a yi kar ka daɗa ga ko limamin wannan masallacin juma'a ne kawai zindikin kafiri ne arni ne kuma ba kai ka kafarta shi ba ƙur'ani ne ya kafarta shi ita ko kafarta ƙur'ani babu mai yafe ta in mutum shi ya tuba an gane wannan kenan sa'annan bayan faɗa irin waɗancan abubuwa idan ka je ka je wajen mutum ala malam dole ya mun addu'a sai ka je ya ce maka a ai ba komai ai wannan abun mu mai sauki ne gurin mu ai wannan kawai an gama, to wallahi kar ka sake koma ka kaba wani shawarar ya koma ko mun malanta zindikin arni ne saboda shi Allah ba a yi mashi dole dangane da bukata eh? ku dubi girma annabin Allah Nuh wanda shine annabi na farko a cikin annabawan Allah bayan annabi Adam lokacin da mutanen suka fuska bijire suka ƙi mashi biyayya da yayi addu'a Allah ya karba ko bai karba ba ya karba da Allah ya karba shekara nawa aka yi tsakanin karbar addu'a da biya mashi bukata ai ba a cewa kai ka zo addu'a da malami je ki gobe zuwa jibi za ki ga menene za a wannan to wannan ba addu'a ba ce ba ba wa Allah dole ita addu'a asalinta ibada ce idan kai kana da lada ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana son mai yin addu'a kuma yana kin dukkanin wanda baya roƙon shi an gane in mutum baya addu'a Allah yana kin shi to amma ba a yi wa Allah tilas a dangane da biyan bukatu an gane to wannan kenan daga cikin alamun asahir sannan dukkanin mutumin da za a zo a nau'in addu'a ya ce a kawo abin yanka an gane a kawo abin yanka ko ya ambaci nau'in abin yankar ko bai ambaci nau'in abin yankan ba ko ya ambaci kala ko bai ambaci kala ba wannan mutumin boka ne an gane sannan dukkanin mutumin da zai ba da wani abu ya ce aje abin ne a guri kaza abin ne a guri kaza ko a ƙona adadi kaza wannan mutumin shi ma giredin boka ne kuma malinta shi wa ya ce abin ne binne abin ne zai amfanar da kai ta ina abin da duk aka binne ma ai ya rube ya lalace wa ya ce a ƙona eh? ƙonawar za ta amfana duk abin a ƙona ai ya mutu da haka dai akwai wani abu a ƙasa an gane sannan dukkanin mutumin da za a kai ma wata mas'ala wata ta shafi zalunci a matsayinsa da ake kallon sa kamar malami kuma ya hau kan wannan mas'alar inda ya ka taba jin labari ya hau kan mas'alar to boka ne an gane misali wane ke bi na bashi dala nake son a rufe mashi baki kar ya iya tambaya ta kuɗin nan wannan mutumin giredin boka ne wanda ya wannan aiki an gane shi dama matsayinsa kawai zindikin kafiri ne arni ne ko mun shi wanda ya je wajen shifa. manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan fata saddaka bihi bi qal fa saddaqahu bima qal faqad kafara bima unzila ala muhammad to wanda ya je wajen boka giredin boka au arraf ko wanda yake da'awar sanin gaibu ma'ana yake da'awar cewa shi fa ya san wani abin jiya da na gobe to hakika ya karyata da abin da aka saukarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ya zama mai giredin arne kafiri shi ma da aka babu wata mas'ala ko wani dalili ko wata afwa ga dukkanin wanda ya halarci wajen boka illa man taba kawai in mutum ya taba zuwa ya tuba to Allah zai iya yafe mashi shi da shi amma matukar mutum yana maimaitawa to tabbas kafirci ya tabbata a gare shi komai yawan sallar shi ta bakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an gane to shi shikenan a gurguje yan hanyoyi da za mu iya gane bokaye sai sihiri shi sihir yakan iya bayyana a jikin ɗan adam takan iya yiwuwa duk da ƙoƙarinka na kusanta ubangiji subhanahu wata'ala da neman kare ka ga allah subhanahu wata'ala ya zamanto cewa allah ya ƙaddara za a jarabce ka da irin wancan abu na sihiri kamar yadda ya zamanto cewa mafi kusa da allah subhanahu wata'ala shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tare da kusanci shi da Allah subhanahu wata'ala Allah da ya so jarabta domin ya zamanto aya izina a gare mu sai ya jarabta cewa ya bar sihiri ya taba jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a hadisi ruwayar aka ruwaito daga Aisha cewa an yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri wanda wani mutum ba yahude labid yake ko labid bin asam ya yi wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam sihiri inda ya yi amfani da gashin shi na wanda ya cira ta matajin kai ya amfani da wata bishiya wani namijin bishiya ya kafa a jiki ya je aka saka a rijiya wanda ya tabbata cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan sihirin ya yi tasiri a jikin shi amma ba a cikin abin da Allah subhanahu ta'ala umarce shi ba illa dai yi tasiri a cikin abin da ya shafi jikin manza Allah sallallahu alaihi wasallam to idan har za a yi sihiri ya zama cewa ya taba manza Allah sallallahu alaihi wasallam to mu ne aula da ya taba saboda raunin mu da kasalan mu da rashin dagewar mu da rashin kusancin mu da Allah subhanahu ta'ala an gane to sai zama cewa ga mutum to sai zamanto cewa ga mutum ana tsammana an masa sihiri to ta wacce hanya za a iya gane cewa wannan abin da aka yi ma wancan mutumin sihiri ne shi ma za a gane ne ta hanyar matsaloli da larurori da sukan iya samun abubuwa guda biyu ta tare da jikin shi ko guda uku kamar yadda ake iya gane matsala ta hanyar larura da ka iya samun kwakwalwa ko ta samu zuciya ko ta samu jiki ta hanyar shafa shaidani to haka nan akan iya samun a hanyar gano matsala ta sihiri a jikin mutum ta hanyar abin da ya shafi kwakwalwarsa ko zuciyar shi ko kuma gangan jikin shi an gane duk lokacin da ya zamanto cewa ana tunanin sihiri a jikin mutum za a iya ganin abubuwa daban-daban musamman shi sihiri mafiya yawa ba a faye yin shi ba kawai ba kai ba mu da alaka komai da kai don ka mallaki triliyon kazanan dala ko a zuciyar shi ba zai ji ba saboda bai san ka ba ka san shi ba me alaka ko hada zai ji zafi ya eh? ko ka mallaki menene na duniyan nan ai ba zai ji zafi ba saboda bai san ka ba kusanci da sanayya da ma'amulla ita ke iya kawo kullata da rashin fahimta har ta iya kaiwa matakin awon mutum sihiri amma haka kawai wuce in wuce kawai salamu alaikum wani lokacin ma ba ma sallama baka sanar ban san kamar meye alakan mu da za a yi min ko umma babu an gane to idan har kusanci shine musabbabin farko da yake haifar da gilli a cikin zuciya da sanayya da mu'amala ita ce za ta haifar da gilli a cikin zuciya to hanyar farko da za mu iya gano sihiri shine a lokacin da aka iya samun wani abin da ya kama da sabani ta hanyar waɗansu mutane guda biyu ko sama da biyu sai wata matsala ta faru a cikin ɗayansu to wannan hanya ta farko kenan za mu iya tsammanin to kowa ne wannan abin da ya faru zuciya shi ta yi kaushi shaidanin shi ya taimake shi ya je ya aikata sabon allah a kaina ne an gane ina fatan an tona na a ina fata an gane abin da nake nufi to a wannan kenan a zai iya yiwuwa daga mutum lafiya lafiya kuma yana waɗansu abubuwa na ma walwalar rayuwarsa ko ci gaban rayuwarsa amma kuma yana ɗauke da sihiri an gane kowane ɗan adam akwai baiwa da allah ya masha ɓangaren shi mafiya yawan abin da ke sa a yi sihiri don a dakushe wata baiwa ce da allah yawan mutum shine mafi yawa idan ya zamanto mutum mutum ne mai kaifin basira hatta ta gane karatu wannan akan iya mai sihiri domin dakashe kwakwalwar shi wanda ko da za a je a bincike ba za a gano wani dalili da ya saba kwakwalwar shi ba amma kaifin basira shi babu shi saboda rashin tsoron Allah na wasu mutane suna ganin hakan aka bar shi zai iya kai wani mataki haka nan idan mutum dan kasuwa ne yana kokari a kasuwar shi shi ma za a iya mashi sihiri wani lokacin ana iya raba shi ma da kasuwar kwata-kwata ya ji ba ma ya san kasuwar an gane wani lokacin kuma za a iya raba shi da abokan mu'amalar shi a kasuwar kwata-kwata ya zama in ya bude <coughs> ya zama in ya bude kasuwar tashi yadda ya bude haka zai rufe wannan ma zai iya yiwuwa ya bayi zuwa ga cewa alama ce ta an yi mashi sihiri haka nan wani mutum na arzikin da ya mashi na Allah ya mashi na jama'a ne yanayin kusancin shi da jama'a da mu'amalarsa da jama'a ana iya mai sihiri ana arba shi da kowa nan ma kowa ya rika jin warin shi yana kyamata shi yana ganin cewa yanzu wani ba abokin da za a yi harka da shi bane ba sannan masu sihiri suka iya tusa wasu abubuwa a jikin mutane wanda za su iya ma bayyana a zahiri ta yanayin a tusa wa mutum wani abu mai cutarwa kamar irin su kashi su wani ƙarfe su wani makamancinsu an gane su itatuwa da makamancinsu har dutse abi su gashi su allura da sauransu duk sai a iya bi ta hanyoyin aljanu tunda mu can dai mun tabbatar da cewa inna shaitana ya jare mini bi ne adama majeril dam ko to sai a ta hanyar aljani da a zuba mutum allurai ko wajen su gashi ko ne duk suna iya yin wannan abu ne mai sauki a gurin wanda baya tsoron Allah an gane sannan akan iya jefa mutum wari a cikin jikin shi wari sosai duk lokacin da ya kusanci mutane ko a rika jin ya shafo kashi a jikin shi ko turaren da zai sa sai to cewa ana kyamar shi ana kyarar shi ana tsanan shi shi ne ake cewa jaba shi kuma wannan yana iya yiwuwa a yi maka am ya to cewa kowa haka zai je yana iya wa kowa amma khas ya zama to tsakanin kai da wane da wane da wane da wane da wane masoyanka abokan mu'amalarka su ne kadai za su rika jin wannan warin tattara da kai an gane sa'annan idan mace ce akan iya jefa mata muni ga ta Allah ya ta da sura da haya da kamala amma sai ta zama cewa ta yi muni a cikin idanun mutane ga sura tana da ita amma kuma saboda wannan abin da aka yi mata duk wanda ya nufi santa kuma sai ya gano muninta akan yi yin wannan ana ta tafarik a raba tsakanin wane da wane kawai wannan zaga zuciya tana son wane in ba da da zuwa a tambaye ka ce dalla ya a wane ka ce kai mutunan kirki ne masha Allah amma ba fa ka iya zuwa gurin shi ba shi ma kuma ba zai iya zuwa wajen ka ba saboda ana ganin kullatuwar ko akwai wani alkhairi wannan ana yin shi to nau'ikan sihirce-sihirce suna da yawa kuma sukan yin su ta hanyoyi daban-daban ta tafiya za mu a gurguje malam bangada rubutun ka banan minti 40 kare goma ta a gurguje din <clears throat> hanyoyin rigakafi idan mutum yana son ya samu rigakafi na matsalar da shafi sihiri duk wannan gabaki da nan taba muku dai kaɗan malam mai yiwuwa zai ƙara muku wasu abubuwa musamman abin da ya shafi yadda za a magance sihiri da kuma yadda za a magance matsala ta aljani din gabaki da mai yiwuwa malam zai ƙara muku wani abu hanyoyin rigakafi hanyoyin rigakafin sihiri da hanyoyin rigakafin shafa aljani dan jimma ne da dan jimmai an gane ma'ana abubuwa ne kusan guda ɗaya an gane saboda dukkanin sihiri yau idan an kulla allura an ɗebo jini an ɗebo gashin kanka an ɗebo waye an zo an harhada an harhada za su iya tashi su tafi je su same ka ba za su iya ba to waye mai sadarwai shaidani ne mai sadarwai da haka dukkanin nau'in sihiri akwai aljani a cikin shi su kansu masu sihir sihirin ba sa gane wani lokaci. duk waɗannan waɗannan surkullan da ake a rubuta waye a rubuta waye a yi cross a yi wane ne a ɗan ɗauko wasu lambobi lambobi a har haɗa har haɗa aidiya ce da inkiya ce kawai ta wasu aljani wanda in ka ya kawo dama aljani wane kake kira shine zai shigo zai ma fidima a cikin wannan abin an gane kamar yanzu dai gashi number waya dai duk duniya kake da number waya ka ta layinka in an kira kai aka kira ko za a iya sa ka aiki ta waya a ce yi kaza to haka nan idan ka ɗauko waɗancan abubuwa na sarkun aka harhaɗa to kawai aljani kaza aka kira ziriya kaza su ne su shiga su je su yi ɓanna kaza an gane to alhamdulillah a ah, wannan kenan hanyoyin da za a iya bi a rigakafin mun ce shine a ah, riƙo da alkur'ani da tambayan malamai saboda ni ganin ke wannan abun ba abu ne ba wanda za a ce iya nan wai mu fitar da menene za a yi domin samun kariya ba duk malamin da ka tambaya zai dora ka kan abubuwa masu yawa kuma zuwa wajen malaman fi an gane saboda duk wanda ya buɗe hanyar zuwa wajen malami to ba zai ƙara barin malamin unguwarsa ya tafi babu shi ba saboda tarin alkhairan da ke tare tare da malamai an gane a hanyoyin da bi shine riko da alkur'ani da sunnatar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar addu'a akwai azkar daban-daban akwai wani ɗan littafi ɗan ƙarami ana ce al-ma'asura wannan littafi al-ma'asura yana da tarin albarka ya tattaro addu'o'i masu tarin yawa al-ma'asurat na'am yana da addu'o'i masu tarin albarka a cikin shi waɗanda dukkanin mutumin za a ce zai sauke wannan littafin da safe da yamma sha Allahu Allah zai ba shi kariya daga sharrin makiya da mahasada da masihirta da kuma sharrin shaidan ma ga da wannan kenan sa'annan bayan wannan mutum a duk lokacin da zai kwanta barcinsa ya tabbatar da cewa yana kula sosai wajen kwantawa shi da alwala sa'annan yana cika addu'o'i na azkar yayin kwanciya bacci don saboda mafi yawan sihiri yana aukawa mutane ne a lokacin da suke cikin baccinsu mafi yawa daga bacci ake tashi daga larura ko matsalar ko yanayin daga nan yake aukawa saboda su masu yi din sun fi san su raba dare si abin da suke si abin da suke si abin da suke lokacin mutane ma suna ta bacci an gane saboda su sun bar Allah an gane da haka nan lokacin da mutum zai kwanta barci sai zama cewa ya kwanta da cikakkiyar alwala wani alwala da ake yayin kwanciya bacci tana da tarin albarka tana da tarin alkhairi kuma ba daidai take ba da alwala ba wacce kai za ka yi sallah ba saboda ita waccan alwala wacce kai za ka yi sallah mun sani cewa kusantar jima'i ma yana warware ta amma ita wannan hatta jima'i an tabbatar mana cewa baya warware ta wannan fa'ida alwallar tana nan tattare da kai an gane da haka nan mutum lokacin zai kwanta yi alwala ya addu'o'i na neman kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala ya lokacin da ya farka ya fara neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda sunan manzan Allah ta koyar ya yi addu'a na neman kariya daga Sharin shaidanu wannan shine daga kafa na farko da mutum zai iya yi sannan daga kafa na biyu mutum zai iya yin rigakafi da dukkanin wani tsiro ko fure ko ƙaro ko ganye wanda aka ce wannan yana magani na matsalar shaidanu domin rigakafa ta tare da shi yin haka din zai ba shi fa'ida sosai irin wancan haɗi da muka faɗa mai sihiri zai iya yi musamman irin wancan na man zaitun ɗin da waɗancan mayamaye na shafawa to mutum yakan iya yin wannan domin rigakafa ta tare da shi kuma lallai idan ya yana yin shi a matsayin rigakafi Allah zai kare shi daga bujewa wani shaidani ma har samu dama a kan shi an gane rigakafi kenan sai hanyoyin warware shi sihirin kan shi idan an yi wa mutum sihiri akwai hanyoyi da akan iya bi domin a warware su hanyar farko shine idan za a iya gano inda aka binne sihirin a je a ɗauko sihirin a kwance shi a warware shi a ƙone shi kamar yadda ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka yi a lokacin da aka masa sihiri aka ɗauko sihirin aka warware shi bayan an warware kuma aka cike ma rijiyar da aka zuba sihirin a ciki an gane hanya farko kenan idan kuma fa ba za a iya ganowa ba domin ganowa tana da wahala an gane to in ba za a iya ganowa ba da yawan lokaci su masu yin sihirin sukan iya ambatawa saboda dan adam da yawan lokacin abu ya dame a zuciyar shi baya iya rikewa sai ya furta lokacin da duk mutum ka rufe mashi ido ko ka rufe mai hanya ko ka rufe shi ko yake jin damuwa a tattare da kai shi baya kaunar ka to in bai furta ma face to face ba mai yiwuwa zai furta ma wani kuma kila sai labarin ya zo ma ka ji kuma mai yiwuwa kai ma sai ka kaga canjin fuska ko canjin yanayi a tattarar shi cewa wane kila akwai wani kulle ko kai ne a cikin zuciyar shi to ta wannan hanyoyin akan iya warware sihiri ta wannan hanyar gano wane ne ma ya ɗanyi sihirin wa ake tsammani kuma ba tuntuɓa shi za a yi ba ba kuma tambaye shi za a yi ba kawai abin da za a iya samowa sai a samo wani abu daga cikin abubuwan da yake amfani da shi misali hular shi ko rigarsa 'yar ciki ko kuma ma wani kwano da aka san cewa yana yawan cin abinci a cikin shi ba kuma ɗauke shi za a yi ba kawai ɗan wanka za a wanko wani ba'ari na abin da yake ma'amala da shi shi wannan mutumin an gane sai a zo a yi alwala a roƙi allah subhanahu wa ta'ala a karanta ayoyi suna nan na warware sihiri daban-daban an gane su ma ɗin zuwa za a yi da abinci ka ƙara tabbatar da su an gane a haka da za a karanta ayoyin na warware sihiri idan aka tofa a cikinsu a cikin wannan abin da aka wanko wancan wani abin da wancan yake ta'ammali da shi ana sha ana shafe jiki da shi cikin nufin allah in dai har shi ya sihirin da yarda allah za a warware za a samu lafiya sihirin zai lalace wannan kenan ina ganin duba da yanayin lokaci mai yiwa ma na haura minti goma da aka miko mani haka za mu bar wannan maudu'in da fatan abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu ladan wanda kuma muka yi kuskure muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai mi fahamandi eh wa musulmi saboda yanayin lokaci ina gani eh, za mu ba dr kabir bayani ya ci gaba da bayani insha Allah assalamu alaikum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ah, babanmu ya umarne ni ya umarce ni da na ɗan dawo baya yawa babanmu ya umarce ni da ɗan dawo baya domin ɗan yi tambihi kaɗan daga cikin wasu matsaloli da ke shafar al'ummarmu misali akan wasu nau'o'in sihiri wanda yi mana ƙarin bayani cewa al'ummarmu ta nan gida galiban mafi yawa allah ya jarabe su da masifu irin na nau'in sihirai da akan haukata mutane da wasu sihiran da akan yi domin a farraka tsakanin mutane da kuma wasu sihirai da akan yi akan saka mutane a cikin abinci wana cikin cima ko shama a ba mutum ya ci kuma daga nan ya fada cikin bala'i amma babanmu ya roƙi cewar a ɗan ce wani abu a nan insha Allah ta'ala za a ɗan jaraba shi sihiri kamar inda mai gida ya bayanin wasu littattafai a ciki akwai sarumul battaru tabbas mai wannan littafi ya gaya mana nau'in sihirai suna da yawa kuma tabbas a cikin wa'anda ya kawo sun hada da wa'annan sihirai da ake magana a kai to ala'ayi halin dai irin wa'annan sihirai bokaye sun kware matukar kwarewa a kai wajen iya sarrafa shi ta nau'i daban-daban wanda abin yana da matukar ban mamaki da ban tsoro shi waɗannan sihirai baran ɗauki sihiri na farko kamar wannan sihiri da akan yi a kawarwa da ɗan adam hankali a mai da shi mahaukaci fafur a rasa kansa a rasa gindinsa ya hautsi ne yana mutum ya koma dabba allah ya sauka babu buƙatar in ce bari in ba ku labari ko in siffanta muku yadda bokaye yake aikatawa wajen aikinsu domin aiwatar da wannan aiki ga jukunan mutane illa saboda yanayin lokaci in ba ku 'yar fatawa da hanyoyin da ake bi a dawo da hankalin mara lafiya cikin yardar allah subhanahu wa ta'ala in allah ya so sai ya tafi da al'amarin kuma ya dawo da shi cikin yanayinsa na asali kuma sai a bi matakan hana faruwar haka gaba daga cikin abubuwan da akan yi amfani da shi domin a dawo da hankalin mara lafiya wanda aka samar da birkicewar kwakwalwarsa aka canza tunaninsa yana kan daidai ya koma ba daidai ba to ga wasu 'yan sunadarai da ake amfani da su kuma cikin yardar allah allah yanayi a wannan garin magani daga nake kallonsa a jikin allo da malam ya rubuta wanda ake kiransa haltiti to magani ne mai tasirin gaske kuma fa'idojinsa ina da yawa kuma gashi asalinsa in an duba asalinsa abinci ne asalinsa abinci ne abinci wanda ake ci a sarrafa a girki a ci amma ba kowace nahiya ba sai nahiyoyi da suke da ruwa da kuma irin mugun sanyi kamar waɗanda suke kamar ɓangaren asia bangaren china bangaren india to wa'annan bayan allah su ne wa'anda suke amfani da haltiti a matsayin abinci shi ma kuma da dalili domin shi haltiti ɗabi'a safa huwa harun narun ya bisa duk mutumin da yake zaune a irin wannan area tabbas za ka same shi ina cikin rutuba da ɗanyatuwa da yawan sanyi a jikinsa mai ƙarfin gaske wannan yana daga cikin sirrin haltiti amfani da shi na ɗumama jiki na tsinka jini na hana jini daskarewa na ƙone cututtukan sanyi da ke cikin jini min ayi tsarik in har dai zai shiga cikin ɗan hanji ya kwanta hanta ainihin ta tafasa shi ta tashe shi ta tura sassan jini insha Allah ta'ala zai wani aiki to a nan idan muka yi wani nazari sai muga to idan haka ne a to shi kansa aljanin ta wace hanya ma yake sarrafa duk abin da yake sarrafawa ya canza dan adam idan garin mutu ɗansa kamar talabijin a sauƙaƙe ba wahala sai muka gano ta hanyar jini ɗin ne dai kuma shi wannan magani ya nuna cewar in an yi amfani da shi ga inda yake zuwa ga kuma irin nau'in aikinsa to shi shaidan din in ya tashi yin abin da zai a cikin jinin me yake sa jinin yi yakan sa wasu tashannuti ne idoɗe wata jijiya da take kai saƙo cikin ƙwaƙwalwa i canza mata position daga nan ta koma can waccan imai da ita can wannan itoshe ko in murɗe ta ya hana jini kaiwa gurin yanda ƙwaƙwalwarka ta saba karɓar saƙo sai a hana mata shi sai ta makance yanda ta makance haka ka makance ina fatan ana fahimta wannan shi yakan sa amfani da wannan sinadari bi amrullah yakan ba da matuƙar tasiri wajen buɗewa da rarake wa'annan nau'in jijiyoyi da suka tattoshe a cikin kwakwalwar ɗan adam memory ɗinsa ya fara dawowa na ɗaya kenan zan yi bayanin yadda za a amfani da shi akwai wani itace da ake kira kistul hindi jiya malam ya yi bayani yana daga cikin amfanin kisbal hindi masana sun yi bayani cewa tabbas kuma wannan abu zahiran ne tabbatacce ne wannan itace yana da tarihi mai tsaho yana da asali a cikin musulunci wato alƙistul hindi idan allah ijirbi mutum da taɓin hankali ana so a dawo da memorinsa izma daidai to ana samun wannan ƙistul hindi da kake niƙaƙe tankaɗaɗɗe mai laushin gaske ku sani daga lokacin da mutum isa matsala na hauka ba fa ya iya sarrafa kansa sai an sarrafa shi in ku karɓi sha ba zai sha ba ci ba zai ci ba sheƙai ba zai sheƙa ba sai dai mai tattarsasawa da takurawa da matsawa dole ta haka za a masa amfani da shi to yanda ake ana samun warka ta kuɗi sai a murɗa shi a yi kwarkwaro da shi hmm? sai a samu wannan garin kistul hindi takaddar kuɗi ko kwaman takadda haka yawwa matsalan dan na damu ba da ba alhamdulillah alhamdulillah murɗo sosai hmm. ku yi haƙuri ina son ba da misali ne ja za ka siri da ɗanyar to kawo shi da bayan shi a akwai wani ɗan ƙaramin mil'a shi bai kai mil'ati shayi ba yana nan ɗan ƙarami kukan yi amfani da shi wajen zuba bambota ko pronto kuke cewa wani ɗan mitsitsi yana nan ƙarami cokali an gane shi to shi ake ɗebo adadin garin maganin wannan kisul hindi na sai a zuba a cikin wannan kwarkwaro da aka yi na takarda sai a riƙe mara lafiya fam mai ƙarfi a kuma riƙe kansa a dafe kansa a ɗaga kansa sama haka an fahimta sai a kawo wannan kwarkwaro a saka a hancinsa na dama an gane sai a hura surut ya shiga cikin kansa kar a sake shi sai a kuma yin wani a kuma dasawa a ɗaya hancin sai a kuma hurawa an fahimta bayanin nan ko ba a gane ba kowane hanci ɗaya za a hura mashi ne in aka yi masa ɗaya lokacin za ku ga yadda zai yi kamar zai watsar da kowa saboda ƙarfi saboda zafin shiga kan shi amma ba fa kashe shi za'i ba wallahi la azim lafiya zai samu kar a ji tsoron yin haka babu cutarwa idan aka hura masa a wannan hanci kar a sake shi saboda idan an sake shi tufa ba zai yadda ikumar kowa ba magana ta gaskiya sannan sai a kuma hura masa a ɗaya hancin kuna hura masa ku sake shi minti biyu yayi bacci yana farkawa abinda za ku yi masa na farko shine dama tuni an tanadi ruwan da za a yi masa wanka kuma ruwan da za a yi masa wanka kar ku yi masa da mai zafi mai sanyi ana fahimta sannan a aje a tanadar masa ruwan shayi mai zafi kar a sa masa sanadare a ciki ana fahimta e, ruwan a tanadar masa ruwan wanka mai sanyi a kuma tanadar masa ruwan shayi mai ɗimi hmm? ma'ana a yi nazarinsa ana hango shi ta taga lokacin ya gama bacci yana farkawa a buɗe shi a shigo sannu sannu zo mu tafi a kamo shi a kai shi ban ɗaki a masa wanka da wannan ruwan sanyi hmm? a dawo da shi ɗaki a lullube shi a kawo wannan ruwan shayi ku ba shi don allah ku kalle shi yanzu da ɗazu kafin a masa wannan aiki da yanzu ya iki ina gaya muku wallahi la'azim a cikin rashin hankalinsa goma ko in ce ɗari don misalin ya fita a cikin rashin hankali amana a haukansa kaso ɗari wallahi sai kun ga babu kaso arba'in ko talatin da biyar wallahi yadda aka yi yanzu gobe kuma haka za a kuma yi kullum sau daya an fahimta hauka iri-iri ne akwai hauka wanda yake fataccen hauka bijirarren hauka mai bin bola zage-zage doke-doke furje-furjen yau da sauransu akwai kuma hauka da ba un ba un sai dai ido kalle ka sannu un um. ce maka yawa ma ko na ya san ka ina kallon ka amma an gusar da kwakwalwar kwakwalwar ba ta ganin ka shi ne za ka ga mutum dan uwansa ya zo ya fashe da kuka yau ne haka ka zama gashi ni ne wanan kafa ni ne abu kazanka yanzu ba ka gani na wane wane kawai haka yake kallon ka bai san ka ba bai maimuransa ya manta da kai kwata-kwata to ala'ayi halin kowane irin nau'in hauka ne wannan tariƙa din ake bi in allah ya so allah zai da masa da hankalinsa jama'a an san wani abu da ake cewa tafasa ko na shaye-shaye ko na shaidan ne ko na shaye-shaye ne ina tabbatar muku hauka kowane iri baya ga wannan kistul hindi akwai makamancinsa in ba a samu ba wanda suke da ɗabi'a iri ɗaya kuma aikinsu iri ɗaya wannan shi itacen muna kiransa zumbur ko a ce wurishi zumbur ko wurshi kulluhum sawa suna da ɗabi'a iri ɗaya zumbur ko a ce masa wurshi eh yadda na siffanta yadda ake sarrafa kistul hindi a wancan aiki irin haka ba wani canji haka ake yi da zumbur ko kuma wurshin da na faɗa an fahimta a na yi tambaya ɗazu na ce an san wani ganye da ake kiransa a tafasa an san tafasa to masha Allah a dai ɓangaren abin da ya shafi kwakwalwan nake magana na ita ita ita fata fasa wadda ake yin miya da ita kun san tana da 'ya'ya haka kuma mu tafasa girki ne lafiye yawa a idan ka kalli ganyen tafasa idan ka dawo gona ka kalli ganyen gyada sai ka ga suna shabbaha. sa'annan suna da wata irin ɗabi'a mai ban mamaki daga lokacin da aka ce magariba ta kawo jiki idan ka zo ka kalli ganyen sai ka ga da a haka iki amma magariba na yi sai ga ya koma ya rufe wai shi ma ya tafi bacci an gane ko yawa an gane sosai to yanda ainihin tafasa ke yi haka ma ganyen gyada ke yi shi ma kunyace da shi idan magarbar ta yi shi ma baccin yake za ka ganyen suna a haka amma rana na tafiya ƙasa shi ma yana ɗan ƙara dagowa rana tana ƙara ƙasa yana ƙara dagowa tana gama faɗuwa ya gama rufiya to wannan shi ganyen yadda ake ɗibarsa ne sai wannan lokacin da ainihin ganyen nin ya yi bacci a wannan lokaci ake zuwa a fiffigo shi ma'ana a zugo shi an fahimta na'am ita tafasar ganyen tafasar ko kuma ganyen gyaɗan kulluhun sawa a wannan gaba duk aiki ɗaya za su baka wanda ya fi maka saukin samu da shi za ka yi amfani ko ganyen tafasa ko ganyen gyada amma ba fa za a ɗebo shi ba sai a lokacin da ya yi baccin nan ma'ana rana ta faɗi an gane to sai a kawo wannan ganye gida a sa ruwa a sa gishiri hmm? wanda domin ana amfani da shi hanya biyu ana amfani da shi ta hanyar sha ana amfani da shi ta hanyar hayaki wanda za a sha sai a ware a kawo ruwa mai tsafta a zuba shi a ciki a kawo gishiri ko binagar a zuba a wanke shi domin a tsaftace shi ana fahimta ta ko abinda nake nufi shi wannan ganye ko na ainihin tafasar da aka ɗiba lokacin da rana ta faɗi ɗaya ko ganyen gyaɗar da aka ɗiba lokacin da rana ta faɗi biyu ko wannan ko wannan na gaya muku ɗaya ne kuma aiki ɗaya za su an fahimta sai na ce na eh, ganyen za a ɗebo tukunna idan aka ɗebo ganyen aka kawo shi gida sai na ce shi wannan ganye ko na tafasaccen ko kuma ainihin na gyaɗan nan kowanne aka kawo daga ciki yadda ake amfani da shi ana sarrafa shi ne hanya biyu hanyar farko shine ta hanyar sha hanya ta biyu shine ta hanyar bukur ma'ana hayaƙi. an fahimta sai na ce wanda za a sha sai a ɗebe shi a zuba shi a cikin ruwa mai tsafta ma'ana a wanke shi amma gurin wankewar sai na ce a samu gishiri a zuba a wanke ko a zuba vinegar an fahimci abin da nake nufi ko ma'ana kamar yadda idan za ku ci salati kuke wankewa da vinegar ko ku sa gishiri domin kashe 'yan kwan cutar ciki to shi ma haka za a yi masa an gane to alhamdulillah wannan kenan sai a me sai a kirba shi yana ɗanyensa a sami wani faranti a shanya shi ya bushe a kuma dake shi a tankaɗe ya zama gari sai a ware guri guda aji an gane wannan shi ko wancan ba lalle sai ka wanke shi ba yanda yake a haka a haka kawai za a ɗan farfasa shi sai a shanya shi ya bushe wanda ba sha za a yi ba sai a ware idan allah ya jarabi mutum allah ya sa akwai ɗan uwansa da allah ya jarabe shi da irin wannan larura na ainihin gushewar hankali to idan ana so a yi masa ilaj wannan hanya ta bi kenan bayan wancan da na faɗa shi kuma idan an kawo shi misali a fujajen a birkice a hautsine yana furji yana duka jama'a na watsa ana gudu idan aka kamo shi za ku sha mamaki ina rantse ma da allah bature yana yin allura ta minti biyar a yi bacci ko goma wani ya danganta da karfin jininsa har minti goma sha biyar wani kan sanyin nan ta sace shi ya bacci to za ka sha mamaki kaga wannan idan aka riƙe mara lafiyan fam da ƙarfi aka danko wancan garin magani wanda aka sarrafa shi domin hayaki hmm? aka danko shi aka zuba shi a cikin garwashin wuta aka dasa masa a ƙasansa haka idin gashi ƙasa ishige shi ishige shi ishige shi wallahi inda ka san kun zare lakarsa haka zai faɗi ya rafu ya gama sai bacci kuma lokacin da yi wannan baccin idan kana da haɗaɗɗen wancan wurshi ko zumbur ko kistul hindi haɗaɗɗe wanda aka baka aka baku fatawarsa na farko a again kana iya hura masa a kai sai ku rabu da shi to wannan hanyar kuma ta fi waccan ƙarfi ta fi saurin dawo da memoran mutum cikin gaggawa insha Allah sannan idan ya farka Yadda aka yi wa wancan na farko ta hanyar samun masa ruwa mai sanyi a masa wanka a kawo masa abinci mai kyau a kuma zo a zauna a yi hira da shi amma ku gane mara lafiya yana son ya ga wanda ike so wanda suka sha kusa da shi duk haukan mahaukaci akwai wanda ba masa hauka don haka kar a sake a kawo masa wanda ba sa shiri domin zai motsa hamasarsa ne wanda aka san tasu ta zo ɗaya shaƙiƙinsa ne sun shaƙu asalan to shi zai zo isa hibance shi idan ga ɗebe masa kewa ina zuwa masa da labaru masu daɗi wanda zai kawo da tunaninsa daga wancan ina dawo da tunaninsa da saboda shi akwai ilaji bil hikimati ba a tsaya kawai a ce da magani zalla za a yi ilaji, dole akwai buƙatar ilaji bil hikimati shine psychological knowledge an fahimta to idan ya zamanto an masa wannan an jawo shi jiki ana hira da shi idan aka yi masa yau a idan ga nazarinsa wai ana samun ci gaba a halin da yake ciki ma'ana yana warwarewa ko ko yanda yake kullum haka yake hmm? to ina tabbatar muku wallahi azim masana sun tabbatar da cewa kistul hindu wannan ko zumbur shekarsa zuwa kai wallahi azim yana fasa aljini kamar yadda kwalba ke fashewa wallahi fasa shi ike wallahi kuma dole haƙura ta wannan hanya kenan sannan akwai ta matsala da muna da shi cikin al'umma shine da ake magana ayin ko zan faɗa ina zan faɗa sirrin ma'akul ina nan akan isar hindin ne Ah, akwai ayin shine kambun baka zan kawo zan karasa ne kambun baka idan allah ijarbi mutum da irin wannan to a ah, kistul ah, haltiti shi na bayani farko cewar ga ɗabi'a su aji ga yadda ake amfani da shi shi kuma a ban faɗi yadda ake amfani da shi ba yadda ake amfani da haltiti shi kuma ta hanya biyu na farko ɗibansa a zuba shi a cikin ruwa na sanyi a sha e yana ƙone aljanin da ke zaune a cikin jiki sannan idan allah ya sa kuma nau'in sihirin da aka wa mutum na kamar hauka ko kuma nau'in sihiri wanda za a ga mutum ya shi, ina cewa gashi can gashi can wayo allah ina gudu ina ihu ko ah, ya je wani rike shi ina ganin wasu abubuwa an buɗe masa ido to yanda ake yi wannan garin haltit za a ɗebe shi ne a zuba shi a cikin ruwa ana fahimta ruwa na sha za a kawo wannan ɗan yatsan na hannun dama na tsakiya hmm? sai a tsoma shi a cikin ruwan da aka zuba wannan garin haltiti sai a ɗago shi sama sai a kusantar da shi dab da baki ma'ana za ku yi ruƙyatur nafsiya sai ka karanta masa fatiha marra za karanta masa ayatul kursiyu marra za karanta masa amanar rasul marra akwai li ilafi marra sai ƙulhu Allah marra sai falki sai nasi bakwai kenan a rike ayoyin akwai fatiha wannan na tsakiya baba a rusta eh, kuma na hannun dama a a shi eh, a mu'alijin kenan eh. shi wanda zai karatu kenan za sai a karanta fatiha marra filma sai ayatul kursi marra sai amanar rasulu marra sai li ilafi suratul quraish marra sai qul huwallah marra sai falaki marra sai nasi na an rubuta bakwai kenan sun cika bakwai na sun cika fatiha ga shi zai rubuta a ah, amanar rasul amanar rasul insha Allah to kun gan nan guda bakwai na'am ya eh, tartilan na'am da tartib a jere daga nan daga fatiha da kursi haka za a jero su yawwa yawwa to alhamdulillah na'am to shi kuma wannan yadda ake shi ne lokacin da aka hatta makaratun abin da za a yi masa shine ana fahimta sai a guntsi wannan ruwan magani da aka yi masa addu'a a ciki aka yi masa ruƙiya a ciki wanda haltitin nan yake a ciki sai a guntse shi a baki a riƙe mara lafiya a zaunar da shi a dubi fuskarsa a bashi fu a fesa masa a fuskarsa yanda zai kamar yawwa daya a kuma masa biyu akwai masa uku an fahimci haka ku sake shi sannan idan a ɗaki yake to a gunza a fefeshe ɗakin wallahi ya daina gani ba zai kuma gani ba ya daina gani kuma ya dacin cin sakin ba zai kuma ganin abun da aka buɗe masa ido aljannun da aka buɗe masa ido mahaukaci ko mutumin da ko macen da ko yaro karami ko 'yan ƙananan yara suke firgita fillaini idan aka yi musu haka za ku sha mamaki take yaro zai bacci yanzu nan duk abin da yake gani aka masa aka buɗe masa ido ke firgita in aka yi masa haka zai dawo cikin memorinsa kuma ya daina ganin wannan abin da suke bashi tsoro insha Allah kun san ina daga nau'in sihirin da ake mutum domin a haukata masa a juya tunaninsa sai a turo masa abubuwa su bude masa ido ita guje-guje ina ihu kuma za ku ga wasu mahaukata suna yawo a hanya jama'a suna gani za ga ina dariya ina nuna kaza haka kai daga gani ka san yana ganin wani abu kai kuma ka duba ba ka ganin sa an fahimta to irin waɗannan nau'in nake nufi cikin yadda Allah subhanahu ta'ala idan aka yi amfani da wannan hanya insha Allah ta'ala Allah zai tafi da al'amuran wa ma zalika ala bi aziz dan haka nam na yawa shi dan yatsan a cikin ruwan za a bar shi ba za a fitar da shi ba kuma a kusantar da ruwan dab da bakin hucin karatun yana shiga cikin ruwan bakin mai karatun hucinsa yana shiga ruwan wannan hanya ta ɗaya kenan idan ka ga ba za ka iya haka ba shirɗan yatsan in ka yi ka tofa ɗaya ne amma ni bisa fahimta ta kamar ya fi tsafta a yi na huci ya fi domin cikin littafanmu na ilaji gaskiyar magana galiban ban jini ko ban karo da inda akan ce a yi tofi ba na ji akan ce a yi rukyatun nafsiya ta huci ta numfashi hucinka ina taɓa ruwan insha Allah za ka ga Allah yi amma ban ce wancan ba daidai bane kowanne ya yi daidai tunani dama ba malami bane yawa an fahimci wannan akwai gari na da kuka ajiye min can gefe wanda kuka daka kuka wanke da binagir ko gishiri in ba ku manta ba na tafasa ko na ganyen gyada ban gaya muku yadda za amfani da shi ba to na dawo gurin shi kuma wannan ana zuba shi a cikin shayi ne mai ɗimi babu madara ƙaramin cokali ake ba mara lafiya yana daidai da maganin da ake ba mara lafiya hususan in an kai mara lafiya gidan mahaukata za ku gaba abin da ake ba shi shi maganin da zai